وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم ان هم الا يظنون kafirai masu inkarin tashi bayan mutuwa suka ce babu wata rayuwar sai wannan rayuwar tamu ta duniya kawai babu wata rayuwa bayanta wasu jama'a suna mutuwa ba sa dawowa wasu kuma jama'ar suna rayuwa babu abin da yake kashe mu sai wucewar dare da rana ba su da wani ilimi a kan musun tashi bayan mutuwa da suke yi face dai kawai suna zato ne zato kuma baya wadatar da komai a wajen gaskiya